ita ce wadar zuci ma'ana wadata a zuciya ma'ana kana da wadar zuci wa qaulin ta'ala da fadar allah matsaukakin sarki a yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'uruna a yahsabuna hasiba ya hasibu aw yahsabu ala wajha ala wajhaini ala hadi qawlihi wajhani fihi min sub ma'a wadirka wa hirtan amma isa ila akhir ma yahu ayahsibuna ayahsabuna أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ويشاتكي abinda Allah yake Kara masu na dukiya da ƴaƴa ta suke wai alkhairi ne Allah ke nufi da su bal la yashuruna a'a su ba san ba san abin da ake ciki bane ma'ana yaki mai Allah yake musu ma'ana daurin talala na Allah yake musu Allah ya tula maka dukiya da ƴaƴa kana jin daɗi da lafiya duk sa'an da ka da sabawa Allah sai ka kana samun buɗi sai ka ɗaya zai ce maka ai duniya a nene ki da hanyar banza sai ka ce mulki ba zai yi ba sai da farna dukiya tara dukiya duk wa'annan Allah yana kallon ka baki ɗaya ka iya abin da za ka yi ka gama mm. karshe sai a zo a ce maka wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum وما نرى معكم شفعاء شفعاء إيه من قال ولقد جئتمونا فرادا ما خلقناكم أول مرة yadda ka aka haifo ka kafto cikin ba ka da komai tufa ma sai aka haka za ka wayi gari ranar lahira kirara ba mulki ba dukiya ba jama'a ba komai kama khalaqnakum awwala marra yace kuka bar duk abin da aka ba kuma bayan ku kuka bar shi duk abin da ka bar shi baya baka damu da shi ba kenan mun gane ko sa'an nan yace innal ladina hum min khashyati rabbihim mushrikuna lallai waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu sa'an nan yace wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minuna waɗanda suke imani suka yi imani suka ba da gaskiya da ayoyin ubangijin Allah madaukakin sarki wallazina hum bi rabbihim la yushrikuna da waɗanda suke ba sa shirka da ubangijinsu Allah madaukakin sarki sa'an nan yace wallazina والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وإن لك بايرد أبن الله يباس تارد في زوشير يرسنا دين صورو سنة نسنة شوى أنهم إلى ربهم راجعون سن تبتد شوى تسكو ما قومين جدي مدى وكين سركي سي الله مدى سركي شي أولئك يسارعون في الخيرات wancanan ka su ne waɗanda suke musabaka a cikin aikin alkhairi

lam ya'maluha ay la budda min ya'maluha wa lahum a'malun bi akasi wa lahum min duni zalika hum laha amiluna ce ba su aikata ba amma za su zo su aikata za aiwatar da abin da zai sababa musu shiga cikin shakawa Allah ya kiyaye amin قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كربو دقا منزم الله صلى الله عليه وسلم يتي ليس الغنى عن كثرة العرب يتي وداتا كيد يوم جلداء الدنيا با العرب بفتح الراء جلداء الدنيا العرب بسكون الراء شيني كاية دنيا كلي كلي دنيا لدوكيا لكم walakin yace walakin al-ghina ghina an nafs manzon Allah yace ba wadata ce ka tara dukiya ko ka tara jin daɗi ga mulki ga abin da yake ba shi ne wadata ba sai ka yi tara wa'annan duk baki ɗaya kuma ka fi kowa talauci saboda ba ka da wadan zuci yana mallakan miliyan hamsin ran Allah madaukakin sarki ya kawo ya danka hannunka ya baka ba dan ka fi kowa da bara da karfi da iyawa da isa da kyau da ko da gata ba a'a Allah ya baka ganin sa. ran da ya je nemi wani aiki ko kwangila naira dubu goma bai samu ba na bacin ran sai manta da jan miliyan ɗari da yake manta da shi da wanda babu shi duk ɗaya mana ba shi da wadan zuci ba shi da wadata a cikin zuciyarsa to irin waɗannan da za ka mallaka masa duniyar nan kakab baki ɗaya ba zai taba gode ma Allah ya mallaki duniya ya kwashe kasar dukiyar kasarsa kan baki ɗaya ba zai gode ma Allah ba karke me zai je kare shi me zai je ko ciwo zuciya ko hauhawar jini ko mai ne ciwon matsara ko kansa na matsara ko ce nan kakken su ne duk baki da shekara talatin da biyu kana kan karagar mulki a lokacin kai tsawa sai na kowa girgiza wai hularsa sihiri ce menene ran da abu ya tsari kana kallon kasar rannan kabudu gudu ba shiri ba zato ba tsammani sa'annan kuma ka je aka ce aka waye gari kansa ta kashe mutum shi nan babu mulki ba isa ba a sai dama da kace Allah ne kyale ka in Allah ya ga dama ba kansa ba komai zai kashe mutum wa inna wa ma ya'lamu junuda rabbika illa shekaru talatin da biyu kana kan karagar mulki radda aka kaddara za ka bar garin duk jin daɗin da kai shekaru talatin da biyu wallahi ka mata ya zama wuta kiran mun gane ko sai ce walakin alghina ghina ghinan nan abinda ake cewa wadata a ma'aunin shari'a wadan zuci babu fadlil fakri yace wai babin da ke bayanin fadalan da ke cikin wanda bai bai tara dukiya da yawa ba amma yana bin Allah madaukakin sarki ma'ana yana da addini mm. in ka zo ba ka da kuɗi ko ba addini to ka fi kowa lalacewa kenan mm. in ba ka da kuɗi ya zama kana da addini ma'ana ka ba riba abinda ake nufi kenan ko mm. eh, qala حدثنا isma'ilu qala حدثني abdul aziz ibnu abi hazim an abihi an sahal ibn سعد sa'id sa'idi annahu qala yasi marra rajulun ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallama wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa yana zaune a cikin masallaci sai wani mutum ya shige fa qala li rajulin indahu mara ayyuka ra'ayuka fi hadha wani mutum ya zo ya shige yalla cikakken ado da isa da takama da kamala da komai mm. sai manzo Allah ya tambaye wani sahabbansa me kake me kake gani game da wannan mutumin mm. fa qala rajul sai mutum rajul min ashrafin nas yace ai mutum ne cikin yallabuka manya manyan mutane waɗanda hadha wallahi hariyun in khasaba an yunkaha yace wallahi wannan ai sune idanan gari ai wannan sune yalla bai wani kenan ai sune yalla buka shine kaza sune kaza wallahi wannan da kake gani ya manzo Allah duk gidan da ya dauka yana neman aure za auren masa saboda me yana da me yana da kanawa a hannu <laughs> wa shafa'a an yi shafa in ya nemi alfarma za a yi masa mana in ya nemi ceto za a yi masa mana in ya faɗa za a ji abin da ke a yi za a yi kala sai riwaya yake fasa kata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya shiru bai ce in yi ba bai ce a'a ba an gama wannan kuma marra rajulun nan sai wani mutum kuma ya zo cikin talakawa ya ayyuhan فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ce ma ra'ayuka fi hada me kake faɗa game da wannan ko rigar kirki babu ba gwado da linzami ba asdabi ba asda da shi nan dai a can a can yana tafiya amma da yake cike ki da imani min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah sai manzo Allah ce me kake faɗa game da wannan فقال سيتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل من فقراء المسلمين اي وأن المتن ردك تلك مسلمي هذا حري ان خطب ان لا ينكها والله وأن الدك اللي من اوربا والذي شوراري to ba shi da kasuwanci albashi kuma albashi <laughs> wa in shafa'a Allah ya shafa'a mm. inda ya je neman alfarma ba za a taurare shi ba wane ne shi talakawa ne mm. wa in qala Allah suma li qawlihi in ma ya faɗa ba za a taurare shi ba ba ka tafi ba talakan mutum ba shi zance a taru ba zance sa sai ko cikin zuciya mm. ba haka ba ne. <laughs> mutum mai mutunci idan ya talauta a ce masa tsohon da ba gaskiya Allah isma ali alƙawlihi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace hadha khairun min mil'il ard min misliha wannan da kake gani kaman zaka rena masa arziki ya fi daraja wajen Allah fiye da irin wancan cikin haka ce rubba akbar an kuna inda Allah afdal yasa an ga mutum kada ka wulakanta shi ka kyale shi kawai baka san tsakanin shi da Allah ubangiji ba mun gane ko قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال سمعت وائل قال عدنا خبابا yace mun ziyarci Khabbab ibn al-Arat kenan ko fa qala sai yace hajarna ma annabi sallallahu alaihi wa sallama da suke ziyararsa sai yace mun yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nuridu wajha Allah muna neman yardar Allah madaukakin sarki fa waqa ajruna ala Allah ta'ala sai muka samu lada daga Allah madaukakin sarki sa'annan sai ce fa minhum man madha lam ya'khudh min ajrihi shay'a yace a cikin waɗanda suka yi wannan mubaya'a suka yi hijira suka yi ta fama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin da addinin Allah yace akwai waɗanda suka koma ga Allah ba abinda suka taba cikin ladan su a duniya ma'ana ba su samu wadata ba ba su samu yalwar arziki na kuɗi ba na ba su samu yalwar rayuwa ba har suka bar duniya ma'ana wai ba su ci komai cikin ladan su ba ma'ana za su je sarar da shi baki daya lahira minhum mus'ab ibn umayr yace a cikin irin waɗannan da suka yi manya-manyan ayyuka ba su ci komai ba a cikin ladansu a duniya akwai mus'ab ibn Umar kowa ya san kisa mus'ab ibn umair mus'ab ibn Umar su ne farkon wanda manzo Allah ya aika su Madina su yi karantar da mutane addinin musulunci hmm. mus'ab ibn Umar tun farkon musulunci mun gane ko ba yakin da ba su yi ba kutila yawma uhud yace aka ce an kashe shi ranan yakin uhud wata rakan nan miratan sai ya baro kwarjalle kwarjalle ɗaya ya bari ba mayafi in aka rufe kansa ya mutu a yi masa sutura wa abin da ya bari a duniyan nan duk mallakar sa kwarjalle ɗaya ne mm. in aka rufe kansa shi kafafun sai su aka jawo aka rufe kafafun sa kansa babu har abin da za a yi masa likafani babu mm. fa idza ghassayna ra'sahu badat rijlahu wa idza ghassayna rijlayhi badara ra'suhu فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغسل رأسه كما قال لك كتوكي كورجلن كروفي هسكا كنسا sa'annan kafafunsa ku ɗauko ganyayen tsauri al kurudin a ji abin ne babu komai wa naj'ala ala rijlaihi shay'an min al-izhir sa'annan sai ne mai sahabi ce wa minna akwai wa'ansu kuma a cikin mu man aina atlahu samaratuhu fa huwa yahjibu mm. yaji a cikin wa'anmu wa'anda muka yi hijira tare da manzon Allah muka yi aiki tsakani da Allah wa'ansu ba su komai ba suka koma lafiya cikin su Mus'ab dan Umair wa'ansu kuma duniya ta buɗa musu mm. suna cin ladansu a cikin duniya ta nuna al'amari ya nuna musu suna tsinka a hankali suna yi. Mm. to shi Mus'ab ibn Umair kowa ya san kissa sa aiko shine Mus'ab ibn Umair ibn Hakim ibn Abi Manaf ibn Abdijjar ibn Qusay yajma'u ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Qusay da قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كربو دغ منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء sallallahu alaihi wasallam an daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fil janna na hango aljanna na kalli aljanna fara'aitu aksara aliha alfuqara'a sai manzon Allah yace sai ya ga mazauna ke cikin aljanna talakawa ne wa sala'tu fil nar manzon Allah yace na hararo wutan jahannama na kalli wutan jahannama fara'aitu aksara ahliha an-nisaa sai na ga mafi mazauna wutan wuta sune mata Allah kiyaye amin ahu ayu wa ausu وقال صخر وحماد بن نزيه عن ابي رجاء عن ابن عباس قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه قال سيدنا انس الله سيدنا lam ya'kul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala hiwalin hatta mata wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ci abinci akan teburi a shimfida a a kawata teburin a sa wannan ga salat mana na jin da'i hayyabar duniya wa ma akala khubzan muraffafan hatta mata wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ci burodi mai laushi ba wanda aka nika aka gyara zama fulawa ba hayyabar duniya ma'ana kinaya sai na ba a sake an ji daɗi yadda ake so قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت ان كربو daga عن عائشه Allah ya kara mata yadda take amin laqad بالتأكيد كنا تشي لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم تشي تبت lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wa ma fi rafi min shay'in ya'kuluhu zu kabid illa shatru sha'irin fi rafsihi tace manzon Allah ya bar duniya ba ta da cikin inda cikin cikin inda ke dora kwanuka inda ke dora abinci ne cikin kanta kanta wannan da sai a kanta cikin cikin inta ba ta da abin da dan adam zai ci sai sha'ir ma'ana alkama dan hmm. kadan wanda ake ci fa aqaltu minhu hatta na tace ciki take eh ba a hankali tana ci har ai tsawaita hmm. alayya fa kintuhu fa faniya tace daga tsawaita sai ta zo ta auna da ta auna sai ya tsari hmm. ma'ana au aurin sayarwa yana da kyau a bayyabo ne a cika mulu a yi au saboda kar a yi zalunci amma in za ka ba mutum ko zaka je kana ci ce bari yi a auna bari ai kattani bari ai menene da menene to sai ke nan zai ka gayyato mu kan gaskiya babu yace wani babu كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم يا يا رايور من الله تكفنتي واصحابه تسحبنسا وتخليه من الدنيا da yadda suka bar duniya suka guji duniya قال حدثنا ابو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث قال حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا مجاهد ان ابا هريره كان يقول ابو هريره سيدنا ابو هريره يا كسنتي فدرتي الله الذي لا اله الا هو in kuntu la min bi kabidi ala al-ard min al-ju'i mm. yace yana dora cikin sa a kasa ko ya dora dutse a kan cikin sa cikin sa mm. saboda tsananin yunwa ba an ce wa shadda min saqabi sha'ahu wa sawa ya'tam mm. ijarati kashhan mutrafan hada ya manzo Allah nan eh, balle sai na Abu Hurairah وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع يعني هنا دور الجوع أتكين كنت تقول أنا من يوم ولقد بعثت يوما على طريقهم yace lallai wata rana ya zauna akan hanyar da sahabbai ke wucewa allazi yakhrujuna minhu فمر أبو بكر فإذا سيدنا أبو بكر يا ذو الشدي فسألته عن آية من كتاب الله سيكم بي سيدنا أبو بكر وتآية أشكين القرآن اللتاف الله يسي ما سألته إلا ليشجعني يسي بعد با كوما يسانا كم بيش با سيدي دم نكنا كم بيش هي فتا مني هيرا تيهيرا أي زي جال مجمع سألتكو famarra wa lam yaf'al sai sai na bakar ya wuce bai bashi abinci ba kuma marra bi umaru yace sai sai na umar ya zo ya shige فسألته عن عن عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشجعني فمر فلم يفعل ثم مر بي أبو القاسم سيدنا عمر فيما هكذا يباتي كومي sai ga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yana wucewa fatabat sama hina ra'ani yace da manzo Allah ya gani sai murmushi wa arafa ma fi nafsi wa ma fi wajhi yace sai manzo Allah ya fahimci Yasan san me ke damuna kun makala sai manzo Allah ce ya aba hirri ya kai abu huraira qultu labbaik munada murassam ce ne qultu labbaik ya rasul Allah sai sai ce labbaik ya rasul Allah qala in haq idri kazu wama ba fata da'itu sai manzo Allah ya ce sai ina abu huraira sai bi fa dakala sai manzo Allah ya ce fa asta azinu fa uzina li sai na ba Abu Hurairah ne ni izini sai aka ba shi izini fa da hala fa wajada labanan fi qadah sai Abu Hurairah ya shiga sai samu nono a cikin ƙwarya ko moda فقال من اين هذا اللبن sai manzon Allah ya samu nono sai da manzon Allah ya ga nono a gida sai tambaya ina wa aka sa wannan nono قالوا أهداه لك فلان أو فلانا ذاك في أيوان قوتي إذا تباك في كوتا من ذا الله أنك في واتي في قوالي كاو صدقة في في قد أوكا كما أهل الصفة فإذا مقوما أسي أما أنك في كوتا أكا كاو سيف دواني تكي يتي شورا كجيكو با أهل الصفة أهل الصفة وإن سباين الله لنجري من يم وليم الله تشيسو حبيت قال أبا هر لما manzo الله ya ce ya kai قلت لبيك يا رسول الله sai ce labbaika ya rasulullah qala in haq ila ahli sufa mm. sai manzo Allah ce maza maza Abu huraira ka je ka kira ahli sufa Abu huraira yunwa ce ta kawo shi mm. kuma wannan lolon bai shige mutum ɗaya ya sha ba kuma sai ce zai kira ahli sufa <laughs> ai sai ka zo ka dawo ka ce ai ba sa nan sai ka zo ka ce ai ba sa nan ko suna azumi ko sun tafi fad'uhum li manzo Allah ce je ka kira ahli suffa قال mm. sai abu harafi wa ahlu sufa abyaful islam la ya'una ila alin wala mali yace ahlu sufa baki ne na musulunci ba su da iyali ba su da gida ba su da komai suna nan ne wani wuri a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala wala ala ahadi idza atatu sadaqatun ba'atha biha ilayhi in aka kawo manzo Allah sadaka sai aika musu wa lam yatanawal minha shai'a baya daukan komai a cikin sadaka wa idza atatu hadiyatun arsala ilayhim wa asaba minha wa ashrafahum in kuma kyauta ce aka kawo masa sai aika a kira su manzo Allah ya wani sa'an ya ba su abu huraira da aka ce zai kira ahlu sufa sai ji ba daɗi fa qultu sai fada a cikin zuciyarsa wa ma hadha al-labanu fi ahli sufa yace wannan nonon wannan wannan nonon me zai ma ahli sufa kuntu ahaqqa ana an usiba min hadha al-laban yace ai na cancanta a bani wannan nonon da sha shafaka ata biha fa iza ja'u amarani fa kuntu ana ufihi mm. yace ai ya kamata na sha na koshi na samu karfi in sun zo a ce in ta ba su na mika musu o ya saura to me saura ko ai ina koshi ko wa ma asa an ni min hadha laban yace ya me zai saura ya ya za ai ahli sufa su sha har su koshi ya saura wani raguwa ne kuma da sha ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد yace amma duk wannan abubuwa da Abu Hurairah ya yasa a cikin zuciyarsa sai ga fa abinda za a yi sai a bi umarnin manzon Allah ko da cikin tafin hannu ne manzon Allah ya ganka kana jin yunwa yace je ka kira wani ba abinda za ka yi sai ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ka kai da kaunar ma'aiki duk inda ka kai da son kanka babu abinda zai halatta ma ka saba mu manzon Allah saba mu manzon Allah fa ba alama ce ta kaunar ma'aiki ba fa, alama ce ta jafa'i wallahi mun gane ko mm. muna ganin sahabi ai in mm. yace manzo Allah ce da tsaya nan da manzo Allah ya tafi nesa sai na ji alaman cewa wani abu zai zai samu manzo Allah duk duniyar nan in ta ji wani abu zai samu manzo Allah menene wajibi a kan fitowa amma sai ce sai na tuna manzo Allah ce min ne tsaya na fada yanzu sai da babul adab kenan ko ko a'a zai ji babul lafi sai da yake bara da ji a manzo Allah ma yantiqu anil hawa inda manzo Allah ce bayanan kada ka bar nan to ma'ana ko me ya faru kenan kada ka bar yace sai na ji alama kamar wani abu abu zai faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a manzon Allah duk duniyar nan a dake a fanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai komai ba da darajar sashen sa balle sahabi daya amma sai na tuna fadar manzon Allah shi da nabi umurnin manzon Allah da ya je ya kare manzo Allah aikin alkhairi ne amma ya saba manzo Allah to wannan aikin zama ba alkhairi tun da an saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi ma manzo Allah cikakkiyar biyayya shine sai alkhairi ya tabbata kun gane ko Abu Hurairah yake duk wannan abubuwa da ya riya su suka tsatsa ga abincin kadan ne yana jin yunwa ahli sufa din nan suna da yawa mai yiwuwa suka zo a ba su shan yin kafin ya zo gare ni amma duk da wannan yana son kansa yana son menene da menene amma ba abin da zai yi sai manzo Allah biyayya sai yayi manzo Allah biyayya aka ga sai alkhairi ya faru fa ataituhum fa da'awtu yace sai yazo kira ahadus sufa fa aqbalu sai suka zo fa sta'zanu fa azina lahu sai suka nemi izini sai aka ba su izini wa akhadhu majalisahum min albayt kowa sai ne nuri ya zauna a cikin gida qala ya aba sai manzo Allah ya ce ya kai abu huraira qultu labbayka ya rasulullah yace sai amsa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khudh fa a afihim dauki nonon ka ba su wannan ya sha wannan ya sha wannan ya sha abinda muke son a fahimta abu hurairah yana jin yunwa mm. amma tilas ya bi umarnin wa haka kai ma jibbegenka da kaunarka da menene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda da yake wajibi akan kai masa biyayya mm. amma ka gabatar da son zuciyarka ko malamin ka ko shehunka ko abinda ranka ke so wallahi tallahi baya cikin kaunar manzo Allah yana cikin jafa mm. dan ya ce wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnati mun gane ko qala abu hurairah fa akhadtu al sai na dauki modan فجعلت أؤتيه الرجل فيشرب حتى يروى سينا سيدنونا نبا ونن يشاء حتى يأكل ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره يقول يا با با wannan ya با ba ya ba wannan ya dai ba ya ba wannan shi da manzon Allah ke karshe yace sai da kowa ya sha har sai ya kai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad rawiya al kulluhum duk ahli sufa kowa ya sha ya koshi yace sai manzon Allah ba a fazal qadaha fa wada'ahu ala yadi sai manzon Allah ya karbi modan kofin ya aje a hannunsa sai ya kalla fa nazara ilayya fa tabassama sai manzon Allah ya kalli Abu Huraira sai ya murmushi fa qala ya Aba Hirr sai manzon Allah ya kai Abu Huraira kuntu labbaika ya Rasulullah sai manzo Allah ya ce qala yake basitu ana wa anta mm. da manzo Allah ya kalli ko ya kalli nonon madarar nonon ya kalli Abu Huraira sai ya murmushi mm. yace Abu Huraira ai yanzu saurani da kai mm. kuma ga nono burzat قلت يا أبو هريرة صدقت يا رسول الله كابت يا من الله صلى الله عليه وسلم قال أقعد يا من الله يتيك زونا فاشرب سي زونا فقعدت فشربت قال اشرب فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مثلك الله أكبر <laughs> manzo Allah ce sha ya sha manzo Allah ce har sai da ce wallahi manzo Allah na sha ba inda zan saka na ku qala fa na sai manzo Allah ce fa arini na gani fa a'taytuhu al-qada sai na mika manzo Allah kofi ko moda fa hamidallah sai manzo Allah ya gode ma Allah wa samma yace bismillah alhamdulillah bismillah mm. ya sun koshi mm. bismillah yanzu manzo Allah zai sha mm. wa taribal fadlaka wane ne ya sha a karshe akwai wanda ya kai manzo Allah ta wa amma farko a fara biyan albashin manyan ma'aikata kafin in kudin zai kare kare kai kan ma'ana kanana ma'aikata su ya kare kan a in gaskiya a fara biyan su a gani inda gaskiya ake Sun mm. kudin ya kare ya sauran su wane da wane duk inda kudin yake a ne duk inda kudin yake amma sauran kananan ma'aikata talakawa sai a ce ku jira mako mai zuwa mako su ke nan sai ku je ku za neman bashi duk unguwan ku je ku ci bashi haku bai sai a ce ku yi hakuri za a biya a yi ga wanda ga shi shugaba ne yana jin yunwa Abu huraira na jin yunwa amma shine karshen wanda ya sha haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tarbiyyantar da mm. babu girman kai babu ji da kai kuma ya isa manzo Allah ya isa sallallahu alaihi wasallam mm. amma haka yake wata rana suna haka suke tafiya da sahabban mm. ana tafiya ana tafiya sai eh, ku kawo mana wake waken ku da kuka saba yi mu ji dan a kan sarara suna tafiya aka je bukata ta kama sai aka soka aka soke rakumi za a ci kowa zai nuna ma manzon Allah gwaninta wannan shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fida dai ko gidan sarkin fawo sun ba ba ne kaka yi wannan shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gasa nama ko a dafa wannan nama yadda za a gasa ai kilishi ko gasasshen nama ko ina a gasa ko sun ba su da gafara ko kenan wannan ya fada wannan ya fada dukkan su kowa ya nuna gwanin sai gama manzo Allah ke kun gama kowa ce yi. Eh. sai manzo Allah ce ni zan je cikin tukira ruwan da za a dafa Allahu akbar ni ma aikin da na dora ma na mana duk gwanin su da suka yi in babu kiraruwa ita tana da ita da za a dafa abinci abinci zai fi babu manzo Allah ce shi kuma aikin da ya tura maka sa shi zai yi ita itatan ba wai itatan na nan ne za ke sau ko a a daji ya ake sai abina a tsinto abina a karyo nan abina a tsinto har a tara to ka kaddara irin kiraruwan da za a ga tarasu da shi yana da yawa manzo ce abin da zai yi haka wannan gano nan sai da wannan ya sha ahlus suffa sannan sai Abu Abu Hurairah Allah shine ya sha karshe da ashe za a kaddara nono zai kare manzo Allah ce ya kare akai na ku sha ku shi yasa suka ce fadainahu bil arwahi law kana suke fadai suka bi abi wa ummi wa ummi daga suke fadatin daga fakanin azuci saboda shi ne yake fansan shi ne yake gabatar da su ya fi damuwa da su da yadda su suka damu da kawunan ke sa yake fadainahu hubin arwahi na yi sada fa kullum bihi zalari dhalali da ba ka sada ba ko mutar da ba <laughs> قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعدا يقول اني لاول العرب رمى بسهم في سبيل الله سعد يسير yace shi ne farkon larabawan balarabin da ya fara harbi da kibiya a cikin yakin da addinin Allah ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق ورق الحبلى وهذا الثمر يتي شيني فرقم بلاربن دي حربك يكتب كتبيات cikin yakin da addinin Allah kuma yace tare da su ake zuwa yaki ba su da abin da za su ci sai kaya sai ganyen kaya ganyen itatuwa ba su da wani abin da za su yi saboda tsananin yunwa ya ce wa inna ahadana la ya ba'u kama ta ba'u shatu ma lahu khalifu ya ce mu zai ci kasaitar da abin da ke cikin sa yadda kasancin ciya ko akuya tana fitar da tana kasaitarwa ɗaya ba su haɗuwa da juna saboda yunwa ya ce wallahi haka ke kasaitarwa ثم أصبحت بنو أسد تؤذرني على الإسلام يتي aka waye gari. banu asalin za su zo su za su koya min addinin musulunci kaga abin mamaki yace ni ne farkon wanda ya harbi a cikin musulunci tare da mu aka yi yaki da addinin Allah ba mu damu da tara duniya ba saboda tsananin son addinin Allah ba mu da yunwa ma ba ta hana mu yin komai sai mun je mun yaki mun kada addinin Allah sannan kuma a wayi gari ba mun asalin su su ce ni sai su za su koya sun fi ni sanin addini yake khatti idan wa dalla sa'i yace ai in haka ne nayi kasara yake in haka ne nayi kasara ko Allah ya kiyaye amin قال حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم da iyalansa ba sa cin abinci su koshi tun da suka iso madina min ta'amin burrin min ta'ami burrin salata layalin tiba'a hatta kubira yace ba su ci abinci mai kyau lafiyayyen abinci ba kwana uku jere yau an samu mai kyau gobe sai a hakura su ji a ci dabino a sha ruwa haka manzo Allah ya na Aisha tace sai su yi wata biyu gidan manzon Allah ba a kunna wuta me kuke ci take dabino da ruwa sai dai in makota sun kawo mura dan nama ka dan ko dan romo ko dan abin nan abin gidan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا اسحاق هو الازرق عن مسعر عن مسعر بن كدام عن هلال عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكل شيء في يوم إلا إحداهما تمر tace manzon Allah da sahabbansa ba sa cin abinci iri ɗaya rana ɗaya lafiyayyu masu zaki sai dai ɗayan cikin abinci sai dai zama da dino inda safe an ci abinci an koshi da rana sai da dino inda rana an ci an koshi da daddare sai dai da dino ma'ana ba za a ci so uku lafiyayyen abinci mai zaki mai daɗi mai nuna ni'ima ba قال حدثني احمد بن رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادم وحشوه من ليف نانا عائشه الله كرمت ذاتك شمفدا منزل الله صلى الله عليه وسلم daga fata mana katifar abin da manzon Allah ke kunce aka katifar sa fata ce aka inka aka saka ciyawar sa ciyawar sa ba ciyawa aka saka akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwana قال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وقال kulu yace mun kasance muna zuwa ma dan Malik mai gasa masa burodi na tsaye sai yace kulu ku ci fa ma a'lamu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ra'a radifan muraqqan hatta lahiqa billahi sai yace ku ci manzo Allah bai taba cin burodi da aka yi da alkama lafiyayya ba mai laushi na alaman jin daɗi ba sai dai burodin da za a nika da ba ba laushi a gasa haka nan a yi abinci haka a ji a koshi a korin yunwa ba dan a ji daɗi ba wala ra'aka tan samitan bi ainihi qati wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a taba cin akuya ko tunkiya ko a fede a fede a ci ciga ni'ima duk wannan yana nuna cewa manzo Allah yana gudun duniya ne bai miƙe kafa da duniya ba in ma ya samu duk waɗannan abubuwan da ake faɗa zai iya yin amfani da su amma sai ya ɗauka ya ba mabukata iya haƙura sallallahu alaihi قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن نؤفى باللحيم نانا عجزتي وتا ناشجي ووتا تيا ما كنا وتا من ذلك الله صلى الله عليه وسلم ما أجرتي سيدي أتدبين أشاروا سيدي إلا أن نؤفى باللحيم سيدي إما قوتنا سنكاو من ناما كأن كان كان الناما قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الكويتي قال حدثنا حدثني ابن ابي حازم عن ابيه عن يزيد بن رومان عن عروه عن عائشه انها قالت لعروه ابن اختي نانا عائشه تسمى عروه دان ار in kunna lananzuru ila al-hilali salatata ahilla yace mun kasance da muna kallon wata daya wata biyu har uku fi shahrayn a cikin watanni biyu wa ma uqidat fi abiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naru ba za a yi wata biyu ba a kunna wuta a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba a yin girki kenan sai dai a ci dabino a sha ruwa fa qultu ma kana yu'ayyishukum sai urwa dan zubair ce goggo me kuke akan me kuke rayuwa ne in ba kwa girki قالت الأسودان اللي بقى شيء أبوه أبو دابي التمر والماء دبين دروا إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران take sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da makota min al-ansar cikin mutanen lansarawa kana lahum manaqib su suna da dabbobi sai su je su debo madara sai su kawo muna wa kanu yamnahuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min abiyatihi fayasinahu sukan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan makotarsa ne shi kuma sai ya shayar da mu قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي اللهم قال محمد قوتا إذ يا الله مدوكا سركي كأزر تأيا لما انزل الله صلى الله عليه وسلم أبن دبازي شغل الشد سوغا غفر الله باب القصد والمداومة على العمل على العمل babin da ke bayanin cewa a yi takatsan a yi aiki a hankali a tafi a hankali sa'annan a dawwama cin a kan aiki ma'ana in za ka yi ibada ka yi a hankali kada zafin ibada ya sa ka ɗebo abin da ya fi sarfinka kana yi yau gobe jibi wata ɗaya wata biyu wata uku sai kuma ka gaji ka kosa fa inna Allah la yamallu hatta tamallu hmm. manzo Allah ya ce fiyayyen aiki abin da aka dawwama akai komin kankantarsa hmm. sallah raka'a biyu za ka yi ta yi wadha ko raka'a hudu sallah raka'a nawa za ka ta yi a daddare wutiri ka za ka yi raka'a ne ko raka'a uku ko biyar ko bakwai ko tara ko goma sha ɗaya ko sha uku to kada ya shige nan in ka ce za ka yi sallah raka'a a cikin dare ko dubu yau ka yi gobe jiri gata san adam Allah bai yi ka don ka yi sallah kaɗai ba mala'iku su ne Allah ya yi su wannan tabi'ar halittar su haka take ba sa gajiya amma kai wane ne kai wata rana akwai rashin lafiya akwai bacin rai akwai gajiya mm. ka daukan ka kullum sai kai sallah a dubu a cikin dare wallahi ba za ka iya ba yana ki gaji قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال سميت أبي قال سميت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها na tambayi na na Aisha Allah ya kara masa yadda an ayyul amali kana ahabba ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne yake soyuwa zuwa manzo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat yadati ad wanda zaka da'i man ta kana yi قالت سيدي رواية قلت فأي فأي حين كان يقوم قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ إذا سمع الصارخة yace wani aiki bi soyuwa zuwa manzo Allah wurin manzo Allah sai ta ce abin da yake aka dimanta akai ko da ba shi da yawa ya zamana kana iya yi kullu mm. sai aka ce to wani lokaci ne yafi manzo Allah ya fito tashi sai ta ce in yi ji kukan zakara قال حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه لأن عائشة تشي أيش لما زل الله يتكو شيني أيش لما تنزي إيه يدوم كل ينا إيه يقوم كان كان أيش قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زئر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي lan yunjiya ahadan minkum amaluhu babu daya a cikin ku da aikinsa zai tsirar da tsira na lahira wurin Allah qalu wala anta ya rasulullah suka ce har kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala sai manzo Allah ce wala ana sai ce ko hannu, illa ayyata gammadani Allah bi rahmatihi sai dai in Allah ya jin kaina ma'ana duk ayyukan da kake yi sai Allah ya ga dama ya karba ba haka bane in Allah bai karɓi waye ya ma gamu da kasar kai aiki duk aikin da kai a ce tun ran da aka haife ka kake bauta wa Allah har da ka mutu ka shekara dubu har da ka mutu in aka auna wannan ibada da ni'ima ta gani da Allah ya baka wannan ni'imar ta ji aikin da don ni'imomin da Allah ya baka kowace ni'ima ɗaya tana da ma'ana tana bukatar godiya ni'imomin duk baki ɗaya a ɗauke su a auna da aikin da kake shekara dubu za ka ga ni'imomin da Allah ya maka sun fi kasancewanka ka zama mumini din kace kayi sallah kayi zakka kayi haji shi Allah ya baka aljanna ko mm. to me kai Allah ya sa ka zama mumini me ka ba Allah ya saka zama mumini iyaye ka suka zama kakannin ka har ba wanda ya san farkon kakannin sa ba ba baiwa wace da Allah ba zalika fadlullahi yutihi man yasha sa'annan sai manzo Allah ce sajidu kunu fi gaskiya wa qaribu ku kwatanta hudu ku yi da asati wa ruhu ku yi aiki kuma da rana wa shay'un min al-jilda nan kuma ku yi wa'in ayyukan a cikin dare wal qasda al wai kulizanci a takatan san ma'ana kulizanci al qasd kada kai aikin da yafi karfin ka ka zo ka kasa yi ka ɗauki aikin da za ka iya yi a hankali a hankali manzo manzo Allah ya kawo maka misali yace ka fita tashi ka safe kai kana tafiya da safe da rana zuwa kusan azhar kana tafiya mm. cikin dare kuma ka tashi kai tafiya sai manzo Allah ce a hankali a hankali zaka zaka cimma burinka zaka kai inda kake son ka tafi ko mun ne ba haka haka ibada da safe kai gurgurdan abinda